shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da shida ga watan uku shekara ta 2026 meladiya za mu dora kan karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin sura mai albarka suratul azab wanda yau da taimakon Allah ta'ala za mu tashi ayata 28 bayani akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam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 قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما أيوه a cikin wannan sura sura azab za mu fara bayani ne dangane da mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wadannan ayoyi biyu da Allah ya karanta mana suna magana ne akan a Allah madaukin sarki ya sa manzon Allah ya ba wa matansa zabi ko dai su rayu da shi ma'ishatu kafaf rayuwar haƙuri rayuwar kamewa rayuwar ba yabo ba fallasa da gudun duniya ko kuma ya rabu da su ya sake su ya sallame su saboda su yi su samu abin da suke so na kwalliyar duniya da morewarta imamun qurtubi ya ce ƙala ulama'una malamanmu sun ce hadhihi al-aya wannan aya يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وأن آية متصلة بمعنى ما تقدم من المنع من إيذاء النبي ita wannan aya tana haɗe ne da ma'anar hukunci da Allah ya bayani na cewa kar a cutar da annabi kowaye ma kai ya cutar da annabi matan manzan Allah ka su cutar da annabi musulmi su ma ka su cutar da annabi yau gashi har matan annabi su ma an zo ta kansu ana musu bayani dangane da falalar annabi da haƙuri da rayuwa da manzan Allah sallallahu alaihi Wa wasallama kamar yadda ya cutu daga wasu daga cikin matan abin da ya faru zuwa suka yi suka roƙe shi wani abu na duniya wanda shi kuma bai da shi suka ce sai ya musu kaza sai ya musu kaza shi kuma ya ce gaskiya bai da shi kamar da yadda kuka san ɗabi'ar mata mace takan zo ta samu mijinta ta sa shi a gaba a bata kaza a yi mata kaza a bata kaza a yi mata kaza wannan ɗabi'a ne na mata da baka isa ka raba su da shi ba duk wanda yake da mace ya sani cewa zai iya yiwa wata rana ta zo ta roƙe shi wani abu ta ce a bata kaza a bata kaza a bata kaza in kana da shi ka bata in babu ka bata haƙuri to shi manzo Allah sun zo sun tambaye shi wani abu ne na zinatul hayatid dunya wanda bai da shi dan haka bai iya basu ba sallallahu alaihi wa sallama kuma ya shiga damuwa akan wannan abun ya za a ce matansa su zo su tambaye shi wani abu na duniya a cikin bukhari da muslim a lafazin muslim daga jabir bin abdullah abubakar ne ya shigo yana neman izini a gurin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam zai shiga wajensa sai ya sarar da mutane a kofar gida sun cika suna zaune a bakin kofa ko mutum ɗaya ba a yi mai izini ya shigo gidan annabi ba shikenan sai aka ce shi abubakar shi ya shigo sai abubakar ya shigo ana nan ana nan sai ga sai na umar shi ma ya zo ya nemi izini sai ya shigo kar ku manta abubakar babban abokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kar ku manta umar ma abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma surikinsa dukkan su abokanansa ne kuma surikinsa surukansa da umar ne zo ga annabi a zaune ga matansa sun kewaye shi umar sai ya ce alamu yana nuna cewa kama annabi yana cikin damuwa da bacin rai sai ce wallahi da qulan na shay'an yudhiku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ku sai na sa annabi yayi dariya zan faɗi wani abin da annabi sai yayi dariya umar ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law ra'aita binta kharija ina ma da kaga mata ta wance ita ce bintu kharija ta zo tana roƙona akan wani abu a abinda ba bani da shi na tashi na same ta da abun bugu na buge ta a wuyarta wanda Allah kawai sai fashi da dariya ya ce umar kenan kai an maka ka kai duka ni kuma gani ina zaune sun kewaye ni suna ta faɗin buƙatu. matan ne suka kewaye shi kowace ta ce ni kaza nake so sarkar zinari wannan ta ce azurfa nake so wannan ta ce ni kaza nake so wannan ta ce abu kaza nake so suka yi faɗin buƙatunsu a gidan annabi wala wannan yake nuna mata 'yan buƙatu ne ko mata 'yan kwalliya ne to manzan Allah abin da ya bashi dariya shine shi shi nasa matan sun sa shi a gaba suna ta tambayansa bai ce musu komai ba amma shi umar da aka tambaye shi kawai duka ya kai wadatun da bai da kuɗi talauci ya dame shi bari ya kai duka to shi ne annabi ya fashe da dariya sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ce ga sunan ga su sun kewaye ni anan kamar yadda kake gani suna ta roƙona in ba su in ba su in ba su ya tsallani nafaƙata, Abubakar yana jin wannan labari annabi abin da ya faɗa kawai bai yi ko wata wata ba sai ya tashi ya yi miƙe ya yi kan ‘yarsa Aisha, kun san ƴan ‘yarsa matar annabi ne, abubakar ya yi kanta da duka zai buge ta, zai buge Aisha kuma zai buge mata annabi kenan. Kai ma Umar sai ka tunkari ‘yarka Hafsa, ka kai mata duka za ka make ta. Kowannensu cewa yake za ku zo kuna tambayan annabi kuna cewa ya ba ku kaza ya ba ku kaza kuna tambayan sa ma inda ku abin da bai da shi haka ake yi ku zo kuna roƙon annabi abin da bai da shi daga nan kowace ta tsorata ta ga babanta zai dake ta wallahi wallahi ba za mu sake tambayan annabi abin da bai da shi ba kamar yanzu ka ce tana cewa babu kai hakuri ba zan ƙara tambayan annabi abin da bai da shi ba to wannan shine abin da ya faru a gidan annabi <laughs> ga abokanansa sun kama ziyara surukansa kuma matansa sun yi laifi kuma ‘ya'yansa su sun laifi a gabansu a gabansa suka miƙe za su buge su wannan yake nuna ashe idan mace ta yi laifi wani lokacin in ubanta ya zo gida ba laifi ya ba ta kashi <laughs> ko da tana da ‘ya'ya <laughs> to da biya latta ba abubakar ya kai wa ya kai wa aisha duka da bai halatta ba umar ya daga abin duka ya ce zai bugi hamsa wannan su ne manya-manyan matan duniya kuma abin mamaki annabi bai hana ba ya nuna kawai a bari kawai abin da <laughs> suke ta ba da haƙuri don haka shi ne Allah ya ce ya yi wa nabiyu ya saukar da wannan ayoyi akan wannan kes ne da ya faru kulli jika ka gaya matanka in kuntunna turid na hayatar duniya wa zinata idan har kuna nufin wato kwalliyar duniya ne da adan duniya in kuntunna turidna sa'atal hayatad dunya wa bahjataha kenan wa zakharifaha wa muta'aha idan har kayan walwala da jin daɗi da morewa na duniya kuke so min ma'akulin wa mashrub na abinci da abin sha wa malbas da kuma sutura kuna son fauka ma an tunna fihi indi min ma'ishatin maksura kuna son a baku sama da abin da nake da shi ni yanzu na rayuwa wacce take takaitacciya ala daruriyatil hayat wanda iya kawai larurar rayuwa ne abin da za a ce a sha a biya bukata ne dai gwargwado ko a gida annabi yake idan har kuna son wani abu sama da wannan fata alaina ummati ukunna shikenan yace fa ta'alain kalmar ta'alain fi'lu amr ne mabni ala sukun nunun niswa din fa'il ne umarni ne na cewa a ku zo ta hanyar girmamawa yana kiransu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku zo zan jiyar da ku daɗi amma fa zan sake ku wa usarrihukunna zan sake ku saki kenan sarahan jamila saki mai kyau kalmar umatti'ukunna zan jiyar da ku daɗi zan ba ku kyauta ta mutu'a ma'ana idan mutum ya auri mace in zai sake ta to ana so ya ɗan bata wani abu wannan umatti'ukunna majzumun ne fi jawabil amr al-mut'a Shi ne ma yi ar-rajulu lil mar'a allati talaqaha irin kyauta da miji yake ba wa mace idan ya suke ta bayan haƙƙi na Allah da Allah ya dora masa wannan mutunci ne ana son duk wanda zai sake matarsa in ya sake ta ya haɗa hada mata da motar hawa inda hali da ginannen gida inda hali da kujerar maka da umra ko da hada mata da jarin miliyan 300 haka in mai ƙarfi ne ai cewa dai inda hali a'a nace inda hali ai ko ina magana da da su alhaji ne ba da kai nake wa talaka musashi yawa kowa ya bada iya dan abin da zai iya bayarwa amma a saki mace haka kawai haka kawai ka sake ta ta da zagi a'a ba da zagi ake binta ba in an sake ta sai a haɗa mata da abun arziki da abun taimako da abun farantawa cikin gidajen da kake da su sai ka bata ɗaya manya-manyan motocinka sai ka bata makullin ɗaya ka ce ga wannan aje a ci gaba da jin raɗaɗin zawarci wannan hakan almusinin masu kyautata kenan wa usarri kunna shi kuma ma'atufu ne alama qablahu zan sake ku kalmar at-tasrih a larabci shine irsalu shay ka aika wani abu shine wato kaman a ah, sakin wani abu kai tasrihu sha'ri kaman taji kai ana ce da shi tasriha dan haka zan sake ku abin da yake nufi zan yanke igiyar aure tsakanina ni da ku babu aure tsakanina da ku ran annabi ya baci kenan wannan magana ta tsoratar da matan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun shiga damuwa kware da gaske bayan wannan sai ka musu zabi na biyu wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah idan har kuna nufin Allah ne kuna nufin manzon Allah ne a rayuwarku kuma kuna nufin gidan lahira ne kuna neman Allah ya ba ku lada kuna neman ku zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kun yarda da rayuwa mai ainihin wato kunci da matsi a gidan annabi kun fifita ladan lahira a kan roman duniya to shikenan fa inna allaha lalle allah a'adda lil muhsinati min kunna Allah ya tanadar wa masu kyautatawa daga cikinku bi sababi imanihinna wa hinna saboda imaninsu da kyautatawa su ajran azima lada mai girman gaske la ya'lamu miqdaruhu illa Allah ba wanda ya san girman lada in ba Allah ba wannan ladabtarwa ne daga Allah at-ta'dibu al-hakimu wal irshadu al qawim kenan min Allah da fadakarwa Allah ya bada umarni manzo Allah ya ladabtar da matansa ya gaya musu wannan magana ko ku zaɓi zaman hakuri da ni mu ci gaba da rayuwa sunan ku matan annabi ko kuma ku zaɓi morewa rayuwar duniya to ni a gidana babu abin morewa sai in sallame ku sai in sake ku daga nan malamai suke cewa duk wanda matarsa ta dame shi ko ta fitine shi to yana iya ba ta zaɓi ajiya kinga da kike so ba zan iya ba ba ni da hali ba ni da iko in kin ga za ki zauna mu ci gaba da hakuri, yau akwai gobe babu har Allah ya hore bismillah ga gidanki ga 'ya'yanki hajiya in kin ga zaman nan bai zai yi ba na takura miki na matsanta miki ke kina da buri kina da abun da kike so ni kuma Allah bai bani wannan abun ba to zan iya sallaman ki ki kama gabanki ki tafi gidanku Allah sa albarka kuma ma ga ɗan abin arziki zan haɗa miki da ɗan wani abu ki tafi Allah kiyaye hanya ya halatta namiji idan matarsa ta fitine shi a gida ta sanya kwaɗayin duniya da buri ko take ɗora masa bukatun da bai iya ba ko ta zo masa da wasu halaye da bai iya jurewa ba to kuri ya yi mata bayani ya ce a yi haƙuri a rabu kawai idan ta zaɓe shi ta zaɓi haƙuri a ci gaba da zama idan kuma bata zaɓe shi ba ita ta zaɓi morewar duniya ne to babu damuwa ta tafi abinta kuma kada ya taɓa damuwa abu ne mai sauƙi wannan ba abu ne na tashi hankali ba wannan kisa da ta faru wanda Allah ya tara matansa ne dukansu ya gaya musu wannan ya nisa annabi da zamu yi ta faɗa duk karatunmu yau akan matan annabi da zamu yi akwai cikin matan annabi akwai rayayyu akwai matattu khadija binta khuwailid radiyallahu anha matarsa ta farko ita ba ta nan aka yi wannan abu sauda bintu zama al'amiriya ita ce ta biyu na na aisha ita ta uku sai na na Hafsa binti Umar ita ta hudu sai Ummu Salama radiyallahu anha sai Safiya binti Huyay sai Zainab binti Jahash radiyallahu anha sai Maimuna binti haris Alhilaliya radiyallahu anha akwai Juwairiya binti haris radiyallahu anha akwai kuma Ummu Habiba ramla binci abi sufyan radiyallahu anha akwai mariyatul qibtiyya radiyallahu anha waɗannan su ne matan annabi da Allah tabaraka ta'ala yake mana magana a kansu kuma a kansu ne za mu yi duk karatun da za mu yi yau da kyau matan musulmi su ji wannan kisa musamman matan da suke da kwaɗayin duniya da rashin godiyar Allah musamman matan da suke ba su da godiyar Allah akan abin da miji ya musu ba kowa ne yake da wadata zai iya wadatar da mace ba amma in mutum yana da shi an ce kyautata ya faranta ya yarwata Allah ya bada umarni in ji Imam Ibn Kasir annabi ya ba wa matansa zaɓi baina an yi farika kunna akan ya rabu da su su tafi wani ya je ya aure su wanda suke ganin za su samu wannan moriyar ko kuma baina sabri alama inda hu min dhiqil hal sai hakuri da abinda annabi yake da shi na kuncin rayuwa shi kan bai da hali yace shi annabi ne da Allah ya turo shi wazi ya fadakar duniya ma a guje ta shi bai da duniya in sun yi hakuri suna da lada a wajen Allah as-sawabul jazil take Allah ya yarda da waɗannan mata da na gaya muku duk suka ce a'a mun zaɓi Allah mun zaɓi annabi Muhammadu kuma mun zaɓi lahira kaga bayan wannan malam cikin taimako na Allah duk wanda yayi hakuri a rayuwa Allah baya barin sa haka kai ma ka ɗauka duk lokacin da ka shiga cikin kunci amma kai hakuri da da kuncin da kake ciki to Allah tabaraka ta'ala sai ya saka ma yanzu bayan kuncin da suka yi haƙuri daga baya Allah ya yalwata mata annabi suka samu yalwa har aikin hajji suke zuwa sun samu wadata sun samu yalwar duniya da kuma sa'adar akhira nana Aisha har asusun kuɗi take yi ta tara asusu da inda yara suke asusu nana Aisha tana asusu tana bawa mutane sadaka Na na Zainab bintu Jahash sunanta umul masaki ita kudi take tarawa sosai ta sana'a ta samu kudi ta zo ta tarba miskinai gidan annabi a cike yake yana ba da sadaka ɗabi'ar annabi ne yana ba da sadaka yana ɗan tsakurawa mabukata yana taimaka musu to kun ga wannan da ba dan an samu wadata da yalwa ba ai kun ga ba a yi haka ba Allah ya yarda da su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya saukar da wannan aya sai ya tara su yace to ya fara da nana Aisha yace Aisha ki zo inni zakirul laki amran fala alayki an tastajili ina so in ambata miki wani abu bana so ki gaggawa a kansa ki Aisha ki ji saƙona ki saurare ni ga abin da nake so na gaya miki hatta ta a bawanki ki je ki nemi shawarar ba iyayenki da Abubakar da Umar Nana Aisha ta ce annabi ya riga ya sani babana da mamana ba za su taba cewa rabu da shi ba ta ce ina jin ka yace to Allah ne ya saukan min ya ayyuhan nabiyyu qul li jika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya zuwa ƙarshen aya Allah ya ce gashi in Allah kuke nufi gashi ku zauna in kuma duniya kuke nufi ku kama gaban ku tafi Aisha take cewa fa fi ayyi hada astamiru abawayya a cikin waɗannan abubuwa guda biyu wanne ne kake son jin umar in je nemi shawaran iyayena ta ce ba inda zani fa inni uridu Allah wa rasulahu wa al akhirah atake na zabi Allah na zabi manzon Allah kuma na zabi lahira zan yi hakuri da duk matsin rayuwa to wannan shine abin da ake so matanmu yau su lura da wannan wallahi malam idan ba kayi da gaske ba a gidanka musamman 'ya'yan zamani din nan 'yan amaren nan na zamani ba tsofaffi da daddo ba duk wanda yake da mata shekara hamsin arba'in da suka wuce wannan wannan kes ɗin bai fiye damuwa da shi ba Allah ya ce muke shi amma matan wannan zamani wani shekara goma wani shekara sha masu talatin talatin da wani abu ma akwai haƙuri duk matar da ta yi haƙuri da kai shekara talatin talatin da biyar arba'in wannan tana jira ku mutu tare ne ko ka riga ta ko ta riga ka amma wallahi auren da ake yi yanzu malam da yawa yawan su Allah ya sauke duniya ce take kai su kana da shi kana da mutunci a gidanka duk wanda iwaye gari bai da shi a gidansa zai ga wulakanci wani ya zo yana ta kiran matar wance ya eh, ta kira ba amsa ba kuma fa suna jinsa ya kama kiran yara ɗaya bayan ɗaya suka yi banza da shi wata ce kai rabu da kula da shi eh wani sai shi yake kira gida gida gida ba abinci ba abin da za a ci wulaƙanci malam goma da ɗari ka kira ma ba za a amsa ba to in ka kira ma baka ba da komai irin wannan wulakanci Allah raba mu da shi bai da kyau a daina wulaƙanta magidanta ko mai gida a gidansu saboda bai kawo cefanen kirki ba ko kuma bai iya biyan kuɗin makarantar yara ko hayan gida ba ku hakuri ku daɗa neman hanyoyi na samu yadda za ku iya rayuwa ku taimaki mai gidanku amma rayuwa ta canja maza ba sa iya riƙe gidajensu ɗari bisa ɗari amma yau an waye gari gaskiya duk wanda duk wanda ba da abin duniya fa sai wanda Allah ya zaɓa to bai fa isa da gidansa ba ka ba da umarni a gidanka ka yi faɗa a ji faɗan ka kafa doka a bi a dole to sai dai fa in ka fashin cefa ne kana kawo abubuwa komai yara suna ganin abin da suke so suna samu to duk wanda Allah ya tarbe shi da mata irin wannan masu son duniya to yi kokari ya karanta da su suratul ahzabi ka gangara ka gangara ka tafi can wajen ya nisa annabi ya nisa annabi nan ko in ka tashi sallar nafila kai ta karanta su kawai da ƙarfi ce wai kun san fassara ayoyin nan kuwa ce ba mu sani ba ce ba ku zo mu fassara mu ka fassara musu ai ta zaman haƙuri jabir bin abdullahi ya ce abubakar wata rana ya zo mutane suna zaune gidan annabi ga umar shi ma ya zo mutane suna zaune gidan annabi shi ne annabi ya nuna ga abin da matansa suka masa sun sa shi a gaba sun ce kowa ta ce sai an bata kuma gani suke sun aure annabi muhammadu sa shugaban halitta su ma suna so a ɗan sauƙaƙa musu abubuwa ko ko yaya a ce dai a ɗan sarara su ma su ɗan miƙe ƙafa ko ba haka bane ba to shine yace inna allaha lam yab'asni mu'annifan walakin ba'asani mu'alliman muyassara la tas'alni imra'atun minhunna amma ikhtarat amma ikhtarti illa yace akhbartuha a wata riwaya Imam Ikirma yake cewa a wannan lokaci da wannan kisa ta faru Allah ya saukar da wannan aya ya nisa annabi in kuntunna turidna matan annabi tara ne matansa tara itara guda biyar dukkan su shawa ne ga matan da aka yi kissa tare da su ga biyar ɗin ƙuraishawa ƙuraishawa ne zalla akwai na na aisha radiyallahu anha akwai na na hafsa radiyallahu anha akwai ummu habiba radiyallahu anha akwai sauda bintu zam'a radiyallahu anha akwai ummu salama radiyallahu anha waɗannan matan da su aka yi wannan kes ɗin su ne in kuntunna turidnal hayatar duniya wa zinata a ƙarƙashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin akwai Safiya Bintu Huyay an-Nadriyya wanda na baku kissata a baya akwai Maimuna Bintu Haris ita kuma Alhilaliya, akwai Zainab bintu Jahash ita kuma al-Asadiyya akwai jiwariya bintu alhalis, ita kuma almustaliqiyya radiyallahu anhunna wa ardahunna dukan su Allah ya yarda da su waɗannan su ne matan da aka yi wannan kes ɗin to amma dai zaɓi ne Allah ya ba su ko su bi annabi su haƙuri da rayuwa ko a sake su take ba wani ɓata lokaci suka ce a'a muna tare da annabi to kai fa ba annabi ba ne kar yi tsammani in ka ba da zaɓin za a zaɓe ka ba lalle ba ƙwarai kuwa wata za ta ce oh har ma za a tallata min bismillah bayan takarda ta wannan zaman wahala zaman talauci wata haka za ta faɗa to wannan ana baka tarihin annabi ne kar ka je kai ta muzurai kana jan gashin baki a gidanka ai wallahi da mu annabi ya ba ta zaki duk wacce za ta zauna dan abu kazanta ta zauna in ba za ta zauna ba ta tafi gidan ubanta kar ka je kai rashin hankali ba haka ake ba annabi bai yi zagi ba annabi bai yi alfahari ba cikin lalama ya kira su ga sauda binti zama al'amiriya tsufa ta yi ita shekaru ne mata yawa annabi ya ga ta tsufa ta gaji shekaru sun yawa ya ce sauda zan sauwaƙe miki kawai kawai in sauwaƙe miki in sake ki ita ce haba a ya rasulallah aini buri na a ce ana lissafa matan annabi yau yau a ce ina cikin mata annabi yaushe zan bari in mutu bana na ƙarshen aurenka ta ce a a a ni yanzu shekaru na ni ba da bukatar ma namiji ranar girki na na bawa Aisha Aisha ki je ki yi in kwana bibbi ne ke ki kwana hudu da haka Aisha ta ce muna godiya muna godiya ta karbi girkin da aka bata dana da sauda da haka Aisha in an zo girki girkin mace biyu take ta yi nata ta yi nana da sauda Malamin tarihi suka ce ba a taɓa samun saɓani tsakanin Nana Sauda da Aisha ba. Aisha tana girmama Nana Sauda oba ta ce matar da ta bani girkinta. Ya ka gani? To daman mace ita haka take. Annabi ya ce to shikenan babu komai ki ci gaba da zama haka aka ci gaba da zama. To wani lokacin namiji yana iya bawa mace zaɓi a musamman idan yana da larura kamar yanzu ciwo ya samu mutum ko larura. akwai lokacin da ciwo zai same ka bayan da zaka yi da mace saboda ciwo ta ce to in zaki zauna ki jira na mutu ki ci gado na bismillah in kuma kina ga za ki tafi ba komai zan iya sallaman ki in miki abin ihsani da kyautatawa ki je ki auren ki ni kuma na samu yadda zan yi ai jinya ta duka wannan jama'a shari'a ce ta karantar da mu kima ce mutunci ne mu koyi da gidan annabi da matan manzo Allah ai kissar bata kare ba Allah rama ko da ke kuma masu mata ɗaya ne ni duk wannan karatun ma da nake ba tashar kama ba ta tare da ni gaba ɗaya kaji ina ta magana mata mata Allah zai rufe asiri ka yi haƙuri من يأت يضاعف لها العذاب يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما طب الله يتشغب دا ba da wata dokar ga su matan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nisa annabi ya ku matan annabi sallallahu alaihi wasallama man yati min kunna bi fahishatin mubayyina duk wacce ta zo da alfasha mabayyaniya a cikin ku yudhaf laha al'adabu za a ninka mata azaba ninki biyu wannan kira ne daga Allah tabaraka ta'ala ala sabilil wa'zi wal irshadi wat wa'azi ne da nuni nusantarwa da kuma ladabtarwa da kuma kulawa da sha'anin matan manzon Allah a matsayin su na al-qudwatu li ghairihinna sune abun koyi da wasun su man yati min kunna bi fahisha duk wanda tazo da alfasha daga cikin ku ana nufin ma qabuha min al aqwali wal af'al da abin da ya munana na maganganu da kuma ayyuka sabon Allah shine alfasha dan haka duk wanda tazo da sako mabayyani na fili ku sani hukuncin azabar ku a wajen Allah sai an ninka muku duk wacce ta aikata alfasha to azabar ta ninki ne kin ki sani cewa wannan yana nuna darajar matan annabi a kanki matan manzon Allah sun fi ki daraja sun fi ki matsayi dan su in sun yi laifi ma azaba sai an ninka musu saboda suna auren babban mutum kuma su abin koyi ne daga nan ne malamai suka ce idan babban mutum ya aikata wani laifi to babu laifi gwamnati a wajen hukunci ta ninka masa hukunci saboda ai shi babba ne ya zo ya aikata wannan shi da za a yi koyi da shi a ninka masa hukunci ya ce yi za a fulhal azabu daifain saboda a ɗaukaka darajarku da matsayinku kar ku je ku aikata alfasha ɗin. imam a mai mai littafin al-kashaf zamakshari yace inna ma du'ifa hunna, an ninka azabar matan annabi ne in har sun yi laifi ɗin li'anna ma qabuha min sa'irin nisa abinda ya nan sauran mata kana aqbaha hunna wa aqbah to a wajen matan annabi munin sa yafi muni ya fi muni li'anna ziyadata qubhi al-ma'siyah qarin munin sako tatba'u ziyadata al-fadli wal martaba to kuma yana bin ƙarin falala da martaba in mutum yana da martaba ya laifi to shi gaskiya hukuncinsa babba ne ba wani wanda yake da falala a duniya na mata irin makoma matan annabi sallallahu alaihi wa sallama dan haka ana jan ku kar ku kuskura ku je ku aikata wani laifi idan har aka zo za a yi muku hukunci to ninkin hukunci za a yi muku dan haka ku kula da kyau kuna da daraja kuna da matsayi wannan yana nuna mana adalci na Ubangiji tabaraka Ta'ala da kuma irin kulawa da aka bayar wa matan annabi saboda abun bai zai daɗi ban a ce mata annabi ta aikata wani abu alfasha amma wannan ayar man ya'ti min kunna bi fahisha dinnan jumla ce shartiyya malamin nahu suka ce aljumlatu shartiyya la taqtadi wuqu a shart jumla ce ta sharadi ita jumla ta sharadi ba ta nuna sharadin ya auku ba su yi ba fa ba wai sun yi ba ne kamar yadda Allah ya faɗa wata ayar wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta kaji la in ashrakta shi nan jumla ce shartiyya la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin annabi ya ce Allah ce idan kai shirka aikin ka sai ya lalace to kaga ai annabi bai yi ba amma an ce in yayi din aikin sa ya rushe gabaki daya wala takunanna min al-khasirin to bai yi ba da can inda Allah ce walau ashraku la habata anhum ma kanu ya'malun Allah ya rufe aya cewa kuma abu ne mai sauki gare shi wajen yi muku azaba da dinkin wa kana zalika ala Allah yasira mutukar kun aikata wannan abun to ninka muku azaba ba abin da zai gagari Allah ya ninka muku azaba idan kun aikata wannan laifi da haka wannan yana nuna mana cewa lalle Allah ya kula da darajar matan annabi da matsayinsu kuma an ja musu kunne fa karfa su shiga layin sauran mata ke ma kina matar babban mutum ki kiyaye mutuncinki yanzu ku duba matar annabi matar wannan sarki da annabi yusuf ya fada jarraba a hannunsu matar da ta nemi annabi yusuf kaga matar sarki ne ana ce da ita imra'atul aziz kamar yadda qur'ani ya ambaci sunanta imra'atul aziz matar sarki ne dan abu ta zo ta yi kawai neman annabi yusuf ta yi ba a yi barnar ba ba a yi alfashar ba amma duk garin ya ɗauka gaba ɗaya misira suka ce abu ya lalace imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi ƙarshe ha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin matar sarki tana neman yaron gidanta ta yi lalata da shi kawai soyayyarsa ya rufe mata zuciya kai lalle muna ganin wannan mata batacciya ce tana kan bata bayyana wannan dan matar sarki ne amma mata nawa suke neman wasu a gari ba wanda ya magana akan su laka duk matar da take matar babban mutum ne ta kada mutuncinta duk matar da take matar babban mutum a cikin mutane to ta kare mutuncin mai gidanta ta kare mutuncin kanta kuma ki sani ba iri ɗaya kike da sauran mata ba kake da ta rashin hankali hajiya ki zo ki ta shirme hajiya ki ta abubuwa hajiya a je a yada a ce wannan fa matar mai girma ne wane bai kamata ba ku ja darajar ku ku ja kimar ku wallahi komin kowane irin matsayin mijinki yake da shi a cikin al'umma to ki sani akwai wani nauyi da ya shafe ki irin nasa din mata suna ganin ki daban ne kima ki daban ne malik ya ruwaito daga zaid bin aslam cewa lahal azabu da ifai nan abinda ake nufi da ninkin azaba za a yi musu azaba a duniya za a yi musu azaba a lahira shi ne da ifai a shi fassararsa ba yana nufin in an zo in za a yi wa mutane bulala ɗari su za a musu ɗari biyu ba ne a abin da yake nufi za a yi musu azabar a duniya kuma in sun je lahira sai an dada ta musu ta duniyar ba ta wadatar ba kuma Allah ya ce wannan abu ne sahalan hayyinan mai sauki a gare shi wa kana zalika alallahi yasira amma Allah ya ce wa man yaqnut min kunna wa ta'mal min kunna lillahi wa rasulihi duk wacce ta yi wa Allah da'a a cikin ku ta yi wa manzon Allah da'a kuma ta tajiba ta amsa abinda Allah ya ce da abinda annabi ya ce nu'tiha ajraha marratayn zamu bata ladanta kuma sau biyu ka duba adalcin shari'a shan afla hal azabu dayfain wajen azaba haka kuma wajen lada wani ya ce to kenan in sun yi lada ɗaya za a ba su na kowa a'a matan annabi in sun yi ibada ninki ake yi ladan ninki ne in kai yanzu in kai sadaka za a baka lada hamsin to idan mata annabi ne za a bata lada ɗari kamar yadda idan azaba ne za a ninka mata to haka kuma idan lada ne za a ninka mata to shine Allah ya yi balancing kenan wa man yaqnut min kunna kalmar alqunut tana nufin ata'a kenan lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan ta aikata aiki na kware mai kyau nu'tiha ajraha marratayn zamu bata ladanta sau biyu wa atadna laha rizqan karima mun tanadar mata arziki mai karamci mai girma a fil jannati a gidan aljanna saboda me su suna can a cikin gidajen annan Muhammadu ko ba komai aka ce miki kin shiga aljanna kika ce ina gidanki a ce tafi gidan annabi kuna tare da annabi ai kin ga kin samu ɗaukaka fi a a'ala illiyina kenan to wannan shine ni utiya ce ne. Allah zai daraja su duk inda annabi yake aljanna yana tare da matansa kaga sun samu ɗaukaka kaga ai ba za a yi wasa a nan duniya ba fauka manazilu jami'il khala'iqi gidan annabi ko sama da gidan kowa yake gidan annabi Allah ya bashi yafi na kowa Allah ya girmama shi ya mutunta shi ya kimanta shi dan haka riba ce gare ku ya ku matan annabi idan kuka yi wannan da'a kuka bi Allah kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi sallam? to kun samu dace kalmar alqunut shine mulazamatu ta'atu lillah a lazimci wa Allah da'a ya ku matan annabi ku lazimci wa Allah da'a a dare da rana koyaushe wa man yaqnut min kunna lillahi al-khudu'u wal khushu'u lidatihi duk qunut idan kun yi wannan kuka yi tabin Allah kuka yi tabin manzon Allah to shikenan insha Allah Allah ya muku tanadin rizqan kariman la yu'lamu miqdaruhu ko la ya'lamu miqdaruhu illa Allah ba wanda ya san irin ladan da za a baku in ba Allah ba da haka a nan gurin ya koyan uwana in mun lura da wannan aya da aran man ya karanta mana to yana nuna mana cewa su ummahatul mu'minin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya girmama su ya mutunta su sannan kuma suna da wani matsayi ba irin na kowa da kowa ba ba dan komai ba suna tare da babban mutum annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to sai wani kiran kuma da aka sake musu mai Allah ya ce na'am ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa in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 وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا إساكا كرنك بام قبر قبر Allah tabaraka ta'ala ya sake bayani dangane da matan annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah ya ba su falala Allah ya ba su sumuwul manzila matsayi malami uti ghairu hunna irin wanda bai ba wasu ba ko kwatantawa ba za a yi ba matan annabi baya su ba wata mace da ta kai mata annabi ba su kai ba don haka kufa an tunna fi makanin kudwaci lisa'in nisa kufa ku abun koyi ne ku ne tabarau ɗin da sauran mata za su gan ku sai koyi da ku ya kuma ta annabi wannan suna da wannan falala ne amma Allah ce kai tunna idan kun ji tsoron Allah ma'ana suna da wannan matsayi suna da wannan falala idan sun ji tsoron Allah shine kai tunna kenan ku ji tsoron Allah don ku samu wannan matsayi da daraja Allah ce lastunna ka ahadin minan nisa'i ku sani ya ku mata annabi ba daidai kuke da sauran mata ba lastunna jama'atin wahidatin min jama'atin nisa ba iri ɗaya kuke da sauran mata ba da za a haɗa matan duniya duk duka to ku ba iri ɗaya kuke ba da za a haɗa gungu gungu gungu gungu na matan duniya miliyan kaza miliyan kaza wallahi ba su kai mata annabi ba sai Allah tabaraka ta'ala ya kawo jawabin shart ya ce inittakaitun nan. idan kun ji tsoron Allah ba iri ɗaya kuke da sauran mata ba kama a ce da za ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah to da matsayinku ba iri ɗaya ne sauran mata Imam al-Alusi shi kuma a tafsirin sa yace in in tun na dinnan shartun ne li nafi al-mithliyati wa fadlihin ala nisa ana kore ba wanda yi kama da su ne kuma yana bayani akan falalarsu akan sauran mata jawabin sa mahdhufun ne dalla alaihi al-mazkur maf'ul din shi ma mahdhuf ne a hu in taqaytunna mukhalafata hukmillah idan kun ji tsoron kiyaye hukuncin Allah wa rida rasulihi sallallahu alaihi wasallam idan kun dawwama akan tsoron Allah to shikenan kun samu zance kun samu matsayi Allah ya dada kawo doka fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad ya ba su doka kuma ta yin magana ka duba har magana ma ta annabi idan za ta yi an ba ta doka ku daina gwalangwaso in za ku yi zance karya murya idan an ce fala takhda'na bil qawli ga mace ina maganar da mace za ta karya murya don ta dauki hankalin namiji ta yi magana don ta tayarwa namiji sha'awa mace tana da wannan kallo da za ta yi namiji na sha'awa suna da wannan sun sani akwai magana na harshe da za ta yi namiji na sha'awa sun sani to haram ne wannan kar mace ta yadda ta yi wa wani shi yasa qur'ani yace fa yadma alladhi fi qalbihi marad wanda zuciyarsa akwai ciwo wato ya sa rai ya tama ya ji kwaɗayin ya yi albasha shi ne malamai suka ce falatu raƙiƙnal kalama idan kun zo zance mata ku daina siranta harshe siranta zance ku daina magana ta tada sha'awa akwai maza masu ciwo a zuciyarsu su muryar mace ma yakan tada musu hankali shi sa Allah ya tsoratar ya fara tsoratar da matan annabi kasi wannan amma mu matan mu kuma min babi aula su matan annabi tsahirat ne masu tsarki ne tsarkakakku mu tsahirat mu ake nufi ba yadda za a yi ma matar annabi ta yi wannan alhamdulillah ai Allah ya zaba wa annabi mata da ba za su yi wannan ba amma wannan ayar izatun ne lighairihin hinna wa'azi ne ga wasunsu fi kulli zamanin wa makan a kowane zamani a kowane wuri kuma gaba daya wa kulla ƙaular ma'arufa ku dinka faɗan zance sananne a shari'a mai kyau mana utruknal kalama bi ƙacin. tutammi'u alladhi fi qalbihi maradun ku daina yin magana ta hanyar da za ku sanya sha'awa da kwaɗayi da sa rai ga wanda ke zuciyarsa akwai ciwo wa qulna qawlan hasanan mahmuda ku faɗi zance mai kyau abin yabo wantukna bihi bi tariqin tabi'iyya idan za ku rinka magana ku rinka magana ta hanyar ɗabi'a da Allah ya halicce ku assalamu alaikum alhaji tanko yana nan ki ce wa alaikum assalam baya nan Yadda Allah yake amma ki murkushe murya kina karya maƙogwaro? kina shashakewa kina bada amsa shakiyanci ne haramun ne ki daina yi za za ga wasu mazan suna kuskure ni ina gani a fahimta ta kuskure ne mutum ya zo ya ajiye wayarsa kawai ka bar matar kawai duk wanda ya kira waya wai hello hello waye ne hello haba mala haba mala haba ba ka da kishi kai wani kana kiran waya san baya ne dai ka ji muryar matarsa ku yi hakuri fa akwai hadari akwai hadari ka gaya mata hajiya wannan wayar in za ta in za ta yi ringi ko bugu so dubu ba ruwanki da ita karki taba a ba wa yara su amsa ko irka budurwa ka ba ta waya ta karba a wannan zamani lokacin fitina wasu ba su je makaranta suka karanta tafsirin wannan ayoyin ba za ta saki jiki ta hira wani setawa ya gidan abokinsa ya san karfe kaza yana bacci kuma ya san matarsa ke daukan waya i buga su ta hira kawai ya mutumin yana nan kuwa su ta labari da yake ita kuma ba ta da tsari ba da kyau kuna ta kabbara kukan kuna da auren ne wai <laughs> shirme kawai ni na ga masu auren ba kabbara suke ba kuma na nesa can kuna ta bara kabbara ubanni da masu auren buga da su tukunna Zai karfin niyya ko to Allah ya kawo eh, wannan kinko da yake damu mu Allah samu danne shi a samu ya aure da haka ku kiyaye ku zama masu kishi kar ka bar matarka ta rinka ɗaukan wayarka lokacin da wani yake kiranka in dai da hali sai dai rashin lafiya ko ciwo ko larura amma fa wannan fahimta ce in kaga zaka iya yi bismillah ka je kai ta yi ma wata rana wani zai maka fashi da makami a cikin gidanka Allah ya sauke wa qulna qawlan ma'rufa qawlan hasanan jamilan ma'rufan bil khair wannan ladabi ne wato wajen magana da wanda suke a janibai bi kalamin laysa fihi tarhim haka ibnu kasir yace la tukhatibu al mar'ata al ajaniba kama tukhatibu zawjaha ibn kasir yace, ce kar mace ta zo tana magana da wani mutum da ba mijinta ba kamar yadda take zance da mijinta haram ne kuskure ne ba daidai ba ne da ku zama masu kishi to sai mai Allah ya rufe da shi na ƙarshe arama وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلين التحية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الله يتشوقرن في بيوتكن كزونا أتشين جدا جنكو wannan karatun mata ya kamata a yi wa wallahi ku zauna a gida ku tabbata a cikin gidajenku sai Allah ya amfani da kalmar imamun imam ya yace kaunuhu wa karna ƙara'ahul jamhur bi kasr al wa wakirna maimakon wa wakirna daga al ne ana cewa qarartu bil makan bi fathir ra aqirru bi kasri al qaf idan nazaltu fihi kenan asalin magana shine uqrurna ko uqrirna fi buyutikunna ku tabbata a cikin gidajen ku sosai aka shafe ra'un din ta farko takhfifan saboda yayi nauyi iqrir wannan yana da nauyi to shine aka shafe ra'un din ta farko shine aka ce wa karna kawai ba wahalan fada aka dauke wasalin aka mai da shi zuwa qaf kalmar wa karna tabbata a wuri kenan ku zauna a gidanku kowace mace ta zauna a cikin gidanta shine asali wannan umarni ne na Allah amma yau mata abinda suka ɗauka an ce su zauna a gida an takura musu ni sai a zo a takura mu duk lokacin da nace zan je unguwa sai ka zo ka hana ni ka me da ni kamar akuyar gidanka ni rago ne zaka zo ka daure ni ni ka ka, za ka. ita abinda ta dauka idan an ce ta zauna a gida an takura mata Allah ne yace ki zauna a gida yanzu wannan halin da ake ciki malam mutum zai samu ya ci ya sha yana zaune a gida komai yana zuwa me zai fidda shi ai banda kai zaman ka a gida Allah ya baki taimako amma ina ilzamna ku lazimci gidajen ku ya ku matan annabi wala takhrujna minha illa li hajatin mashru'a kada ku fita daga gidajen ku sai da bukata a shari'a sananniya malamai suka ce wa na fi zalika jami'un nisa'il muslimati wannan hukunci na zama a gida zaman aure duk mata musulmi duk matar da take jin ita musulma ne to dokar Allah ne akan ki ki zauna a gida shi yasa kuka ga muna waje ku kuna ciki idan kuma ku yarda da dokar Allah bane to he ku hula bika ku ga wa Allah ya ji ba ku yarda ba an yi magana da matan annabi ne amma ana nufin sauran matan musulmi khitabun ne li ghairihin na minan nisa al-mu'minati min babi aula sauran mata da masu ba in mata annabi an ce ta zauna a gida to kefa amma yau malam shiga kasuwa ka je ka ga matan mu a kasuwa kullun kasuwa yawo yanzu dan abu abin da namiji zai je ya saya sai mace sai mace ta ce ba ni in je in sayo saboda san yawo dan jabanan da ake zuwa ma yanzu mata suke zuwa suke cefane kaga da fa asali malam kai zaka siyo tattasai da tumatir ka je gurin albasa ka siyo. ka biya ka siyo dan magi ka je mahauta ka siyo. yanzu mata ka sai ta ce ba ni dan Allah ni zan je ayi eh, sai ka bata ka gansu a mahauta a gansu wajen mai sai da tattasai in an zuba kai alaji da Allah ka kyauta mini mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun lalace to wannan ayar gaskiya tana buƙatar sharhi da bayani dan gaskiya ya kamata mu kwankwashi mutanen nan akan ayar nan bai kamata ne gaggawa ba bari in daɗa tisa ta gobe insha Allah kai kuma na gama ka ɗauka ka kai mata karatun nan na gobe da za a yi da safe ku tuna min kuma zan rufe bayani da muhimmancin ƙara aure in Allah ya so yadda Allah ya saka da alheri wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu